قديم ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته الى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم بسم الله الرحمن الرحيم شرف الخوارج kungiyoyin khawarij da kuma manufofinsu amma kunna sabikan kamar yadda muka faɗa wato a da can can gaba alkhawarij khawarij ashaddu al difa'an an itiqadi cewa lalle yan khawarij suna daga cikin mafi tsananin kungiya wajen kariya ga manufofinsu wato suna da tsanantawa wajen kariya fiye da kowace kungiya kuma suna da hamasa ga ra'ayinsu wato akan ra'ayinsu za su iya mutuwa yan khawarij sannan kuma su yan khawarij duk mutumin da ya kyamace su ko ya zama to kuna da bambancin ra'ayi da su suna iya kai mutum lahira an fahimta wani ayi su suna ganin sun gamsu da ra'ayinsu inda sun gamsu da ra'ayinsu za su iya mutuwa kan wani ra'ayi sannan suna adawa da duk wanda baya son ra'ayi sannan idan baka son wani ra'ayi kalmar shahadanka sallanka azuminka zakkanka bai da tasiri a gari ko da mutum zai kwana karatun ƙur'ani, in ya saba wani, za su kai shi lahira ko kuma za su kyamace shi tsananin kyama saboda suna da tsananin hamasa ga ra'ayinsu hatta inna hamasatahum uh, wa gairatahum wa guluwahum har ma lalle hamasan su da kishin su da kuma guluwun su qad dafa'ahum ila istidaf lil maqabir wato ya tunkuɗa su zuwa ga jimfaran haɗari kun gane ko saboda tsananin guluwun su da tsananin hamasan su wannan guluwi nasu da hamasar su ya tunkuda su zuwa ga dumfaran hadari suna dumfaran hadari su kawai su wa qaswatul kan da kuma bushewar zuciya ana man khalafa kun ji da duk wanda ya saba musu in ka saba musu su a bushe shi akan ka za su iya aikata maka komai eh na'am wa man kana haza haluhum kana amran dabi'iyyan an yaftariku na'am to duk wanda ya kasance wannan shine halin su tsananin hamasa tsananin kishi tsananin menene guluwi to wannan wannan misali shi al'amari ne na ɗabi'a cewa su rarraba in dai mutane suna da tsananin zafi dole su samu mai rarrabuwa kuma za su ringa husuma kenan وبلغ عدد أجزاء 20 sai ya zama to adadin juzi'i juzi'i na khawarij ya kai kungiya kungiya ko faci faci ishirin sun kai faci faci har guda ishirin kullu ne ya fari ul'akar fil mabda kowane kungiya daga cikin kungiyarsu yana rabuwa da ɗayan a wajen manufofi na'am aqida da wajen aqida na'am walakin yastami'u al-kull ala hadhihi al-mabadi sai dai dukkan khawarij gaba daya sun yi ittifaki akan wannan manufofi za mu ji manufofin da khawarij na duniya suka yi ittifaki akan shi eh insha Allah جوامع الفوائد بسرعة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كل سنة ومن وصية الأئمة وهذه ومن وصية الأئمة daga cikin wasiyar manya-manyan malaman mu magabata mawu sabi sadar hamasu bi wato abinda a sadar a husamuddin husamuddin yawa ibn shamsuddin a gyara ibn shamsuddin ne mawu sabi a sadar husamuddin ibn shamsuddin abinda a sadar wato shugaba husamuddin takobin addini ibn shamsuddin dan shamsuddin ya yi wasiya da shi cewa an yahfaza kullu shay yawmin shay'an yasiran min al-ilm wa cewa dan shi yayi wasiya ga dan shi cewa kullun ya haddace wani abu kaɗan daga cikin ilimi an gane ko kullun ya ringa dagewa ya tabbatar ya haddace wani abu kaɗan na ilimi fa innahu an qaribin yakunu kafiran domin wannan ilimi nan kusa zai zama to mai yawa ko idan mutum na hada cewa kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan to nan gaba zai tara ilimi mai yawan gaske washtara